yanzu haka ma dai yan ta'addan na boko haram sun sayar salon harin kuna bakin waken da suke kaiwa a najeriya batun da kuma masana haka tsaro ma ke kira ne ga al'umma da ake kulawa malam usman mara neyo wani tsohon jami'in tsaro ne a najeriya ya koma bai na dalilan sayar salon da kuma matakan da ya kamata jama'a su ɗauka. a gaskiya abin da ya faru ko yake faruwa ne a gani na galaba da nasarar da sojojin tarayya suka yi na wajen tarwatsa su suka watsu a cikin jama'a da kuma suke shiga wannan shigan bultu da kuma amfani da yara ƙanana wajen tsana musu waɗansu na'urori haka da makamantansu ko kuma yara makiyaya su taura musu waɗannan na'urori a jikinsu yaran sun tafi ko gidajensu ko inda jama'a suke sai su tayar da shi ko kuma sukan haddasa wata 'yar hatsaniya haka wacce za ta kawo jama'a su zo su taru kamar suna kallo jama'a ana gudu ana ta zuwa kallo daga nan sai su samu yin ta'addancin su wannan ma yana ɗaya daga cikin dabarorin da suke yi wanda yake ya kamata jama'a su hankalsu da irin waɗannan abubuwa su rinka kula da irin waɗannan jama'a su kansu ma kamar tashoshi da inda taron jama'a yake da a rinka kula a ga menene zai faru da kuma irin mutanen da suke haddasa wannan abu ne hanyoyi da za a bi da shawaran da za mu ba mutane don su rinka kiyayewa kamar mara ne yau shi ma wani masanin abu muhammad gargadi ne ya yi da cewa su jama'a da ya zama har yanzu din an ƙara wayewa an ƙara karantar lamurra kada ya zama cewa an sake sai ana ganin kamar cewa ai sun kare. mutanen nan fa sun riga daga inda suke yanzu sun ƙara a yanzu ba ka iya cewa ga wanda suke musamman ma ko ina suna iya kasancewa kuma ko ina za su iya aiwatar da abin da suke aiwatarwa to ya kamata ya zama mutane gaba ɗayan mun zama mun hankalta mun faɗa tunaninmu mun kuma ƙara sa hankulanmu akan abubuwan da ke faruwa a kewayenmu na irin mutanen da muke hulɗa da su ko muke mu'amala da su yau da kullum a masana'antunmu ne ko ko a kasuwanninmu ne ko ko a kan titi ne ko ko a wajen wani taro musamman a wurin tarurruka saboda nan ne abubuwa suka fi suka fi eh, afuwa in akwai yanayi wanda yake za a iya tantance mutane a cikin za a taro ya zama an iya dubawa a gani me ya kazo da shi me ya kazo da shi ba a yi wannan in ko ba za a iya ba kawai kowa ya zo ne to ya zama cewa akwai an yi tsari domin ko ya ne ko da taro na siyasa ne ai za a iya samun yan wanda za su rika sa ido suna ganin gilimin gilawa mutane duk wanda aka gamo yanayin yadda yake kaiwa da koma ko kuma yadda yake kokarin tusa kanshi inda jama'a suka fi yawa to wannan a lura da shi saboda da aka gabatar mutum a ƙwarin tura kan cikin jama'a ko akwai abin da yake so ya yi kenan. kawo yanzu rayuka da dama ne masu salwanta a najeriya da nijar da ma ƙasar kamaru tun soma wani rikici na boko haram ya kusan shekaru bakwai ba ma ga dukiyan da aka rasa ibrahim abdulaziz sashin hausa na murar amurka daga yola a najeriya